ومن أسبابها الجهل بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدين الله عز وجل ومن أسبابها الغرور والمعاني ومن أسباب كثرة الذنوب والمآسي أيضا كثرة الشبهات والشهوات ومخالفة الفاسقين وعدم الفرار بالدين عباد الله وهناك تلازم ولا شك بين كثرة الشبهات والشهوات وكثرة المعاصي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يتقارب الزمان وينقص الأمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويظهر الحرج قالوا يا رسول الله أيما هو قال القتل القتل رواه البخاري وفي مثل هذه الأزمنة المتأخرة التي تصير فيها الفتن قتل الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبرر دينه بأرض من الدنيا ونسأل عنه فنسأل الله عز وجل الثبات في الأمن والعزيمة على عباد الله والشهوات هي اتباع هوى النفس فيما يخالف شرع الله عز وجل والشبهات هي فساد المعتقد من شكوك وبدع ولا شك أن الأمة الإسلامية اليوم مستهدفة بالمخططات اليهودية والصليبية لإفساد عقائد المسلمين وبث الأفكار وبث الأفكار الإلحادية في نفوسهم وإفساد الشباب والنساء بنشر الخلاءة والإباحية والتبرج والسفور والفجور وساعدهم على ذلك الحكومات الأمنية يعني العلمانية التي التي تنظم مخططات أعداء الإسلام بإرسال عقائد الناس وإشاعة الفواحش والمنكرات والله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون يقول أحد أعلى قباب المستعمرين كأس وغانية تفعلان في تهديم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف ألف مدفع فأغرقوها في هد المادة والشهوات هذا قول أهل المستعمرين واليهود عباد الله وراء كل شر وباطل وتعديل للرجال والأخلاق لقد استأمنوا شخصيات إبليسية ماكرة خبيثة لها قدم في إرشاد العقائد والأخلاق في العالم الإسلامي إلى لأهل المستعمرين ولأهل يعني آه ولأهل قيادة اليهود في إرسال العالم الإسلامي ما هو البديل عن عقيدة الألوهية قالوا أو قال البديل هو المصرع أشغلوه من عقيدة الألوهية بالمصرحيات عباد الله أجيال فقدت أجيال تأززها لدين الإسلام وصادت سلفت خلف خلف الغرب الكافر فتلقف منه كل رذيلة وتهدم ما هدموا من حياة وفضيلة وتحقق بذلك خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شمرا بشمر وجراء بذراع حتى لو دخلوا جبر ضب لدخلتموه وهكذا الأمة الجاهلة بمصالحها أو ضعيفة في دينها ومدائنها تحسب أن كل ما يفعله الكفار مفيد لها وتقللها على غير بصير بصيرة من أمرها لاعتقادها أنه مرض التمدن والتجدد عباد الله والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الواجب على المسلم لمواجهة هذه الأموات العاتبة يعني العاتية والتيارات القوية من الشبهات والشهوات أما تيارات الشبهات فبالتصرف بالعلم النافع الذي يجعل المسلم على بصيرة في دينه ويوضح له ما يجب اعتقاده بالدليل فهذا ما ينبغي التصرف به في مواجهة الشبهات التي تفسد المعتقد والتصور أما الشهوات ومما ومما يعين على قهر النفس أنها أن يشغل الأرض قوته وأنفاقه وجوارحه بطاعة الله عز وجل فمهما كان الأرض مشغولا بالطاعات والعبادات فإنه لا يكون عند ذلك محلا للخطرات والوسائل عباد الله قال ابن القيم رحمه الله إذا دخل القلب ساعة عن ذكر الله جفم عليه الشيطان وأخذ وأخذ يعده ويمنه ويوليه عباد الله من أسباب كثرة الذنوب والمعاصي مخالفة الفاسقين قرناء السوء قال بعض السلف ليس شيء أنفع للقلب من مخالفة الصالحين والنظر إلى أفعالهم وليس شيء أضر على القلب من مخالفة الفاسقين والنظر إلى أفعالهم وتتأكد العزلة للمجتمعات الكافرة التي التي تدين بالإباحية والكفر برب البرية قال عز وجل حاليا عن إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أما ألا أكون بدعاء ربي شقيا عباد الله أما مخالفة المسلمين فالضابط ناجوا فيها أن يخالفهم في الطاعات ويخالفهم في المآسي والحدود المباهات فليس للمسلم أن يعتب فليس للمسلم أن يعتزل ويترك الجمعة والجماعة ودروس العلم وإبادة وعيادة المرضى وتشعير الجنائز ولكنه يعتدل الناس إذا جلسوا للهو ولعب والتمضمض بالأعراض وتضعيف الساعات في غير الساعات وقد يكون الانتقال من مكان إلى مكان وتغيير القرناء والأصدقاء أكبر عون على التوبة والعمل الصالح كما كما جاء في قصة الرجل الذي قتل مئة نفس وإنما سأل عالما قال له من من يحول بينك وبين التوبة وبين التوبة انطلق إلى أرض إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء وكما ندب العلماء عباد الله أن العلماء ندبنا إلى الفرار في الدين والاستزال أهل واستزال أهل الشرك والمبتدعين ندبوا ذلك إلى مجالسة الصالحين قال بعضهم مجالسة أهل الصلاة تورث في القلب الصلاة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 alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsari da Allah daga sharrin mu da munanan mu. wanda Allah ya shirya ba wanda ya sai fata da shi wanda ya fata ba wanda zai shirya da shi in ba Allah ba Allah ya shirya da mu ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawan sa ne wa ne tsira da aminci su kara tabbata a gare su bayan haka ya yi uwa musulmi ku sani lallai sabubban yawaitar sako da zunubi a ban ƙasa suna da yawa sabubban kaɗan daga shi ne raunin imani da allah idan bawa ya zama imanin shi na da rauni ko lallai zai iya saba ma Allah shi ya saba lokacin da wasu kace sun yi imani manzo sallallahu alaihi sallam bisa sa Allah ya ce a ba imani ba قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم wanda yake musulmi zai iya aikin sako amma mumini na gaske imanin sai kan zama masa kandagarki yakan zama masa katanga tsakanin shi da sabon Allah yana jin tsoron Allah yana jin kunya ya saba ma Allah yana jin kunya yi ba daidai ba shi yasa babban maganin sako babban maganin zunubi da ƙetare dokokin Allah shi ne wato ainihin imani samun imani a zuciya shi yasa sahabbai rayuwarsu ta kyau rayuwarsu ta zama yau babu irinta saboda karfin imani da suke da shi shi mai imanin duk inda yake yana jin tsoron Allah baya tsoron wani bawa sai mahalicinsa shi ko mahalicci ya san yana nan tare da shi da ganinsa da jinsa da iliminsa saboda haka sai ya nisanci abin da baya so kuma abinda duk Allah bai so sunansa sako ya ɗan uwa saboda nisantar wato saba ma Allah mai girma shine imani Allah ka azurta mu da imani sababi na biyu shine jahiltar Allah subhanahu wa ta'ala da yawa mutane ba su san Allah ba ana faɗa masa Allah amma ji suke da baki ba su san shi ba da sifofin nan nashi shi mai gani ne shi mai ji ne shi mai sani ne shi mai iko ne shi mai duk sifofi nasa da ya siffanta da su yi suke kamar magana ba haka take ba sanin Allah yana ɗaya daga cikin abin da ke magance safan Allah in bayi sun san Allah Allah shine Allah kuma sun san ukubarsa da kamunsa kuma sun san ba za su kike masa ba to lallai za a nisanci safan Allah da ƙetare dokokinsa har wa yau da jahiltar manzo sallallahu alaihi wa sallam ne ya zo da ƙur'ani shi aka aiko da shiriya jinsa ne kuma daidai to duk wanda ke bin tafarkin manzo za ka ga ya nisanci saban Allah shi yasa za ka ga mai jin sunna sau da kafa to ba za ka gan shi wuraren da ba a so ba kuma inda ake so nan za ka ɗauke shi har wa yau daga cikin sabubban da suke sabbaba saƙon Allah ya yawaita a ban kasa shi ne wato jahiltar addinin Allah ya zama wannan addinin da Allah ya aiko manzo da shi shine musulunci mutane ba su san shi ba ba su karance shi ba ba su san menene addinin musulunci ba ɗauka ce kamar wata riga ce ka iya sawa kuma ka iya cewa kamar wato ainihin wato wani abu ne na sha'awa yau ka yi sha'awa gobe kuma ka ki sha'awarsa shi musulunci ba haka yake ba shi yasa aka ce ke fi ta kafatar ku shiga cikin musulunci gaba daya ba ku rika rayaje ta ba ko ku rika tsinci ɗaya a cikin al'awamin nashi abinda Allah ya ce a yi a yi abinda ya hana a bari a miƙa wuya gaba daya waɗannan jajirtarsa yana da sama sababin jan a saba ma Allah har wa yau da cikin sabuwa na abin da ke jawowa ya zama saban Allah ya yi shi ne jahiltar imani da ranar lahira bawa yana ga kamar daga duniyar nan shi kenan in an mutu an shiga ƙasa shi kenan ta kare diddige shi kenan ba su san akwai ranar da za a tashi ba ko kuma imaninsu da wannan tashin kila bai zama na gaske ba suna ga kamar ba za a tashi ba ba za a yi misali ba ba za a kesa lisiraki ba wannan shi ma yana sababa yawaita saban Allah wanda duk ya sa akwai ranar yin dillanci akwai ranar sakamako akwai ranar yau masu gula sarara ranar tonon siriri to mutum zai taka tsantsan ba za shi ya yi abin da ya san za a kitse shi kuma bai da amsa a lokacin ya ɗan uwa musulmi har wa yau da cikin dalilai da ke mai yawaitar sako a ban ƙasa shi shine wato ruduwa da wannan duniyar ruduwa da gulace-gulace mutum ya saka guri mai yawa a cikin zuciyarsa saboda haka wannan gurin da yake so ko ta hanyar yaya sai ya ci masa shi yasa zai iya ɗaukar makami zai iya kidinalin zai iya tsagi zai ke shan jini zai ke duk wani abu da aka ce mai in an yi za a sami kuɗi shi kuma burin su sai ya yi kuɗi in an yi za a sami mulki shi kuma burin su sai mulki in an yi za a yi kaza to wannan burace-buracen da rudu da shi ɗan ke saka wasu shi ya sa sako ke yawaita a ban ƙasa har wa yau ɗan uwa malamai suka ce daga cikin sabon da ke sa yawaitar sako da wani irin ma har ya kai bishirka shi ne shubuhat yawaitar shubuhat a cikin al'umma da kuma yawaitar shahawa waɗannan su ne za mu ɗan ɗauka wancan bayanin da muka ya isa a taƙaice da koma littattafai na magabata daga imanin littattafai da ake wajen bayanin me yake jawo ya sa'o'i yawaita musamman littattafai bin tsayin allah ya masa rahama ya warke shubahat ya warke kuma shahawat sannan da cakuɗa da masu farna a ban ƙasa mukhalaqatul muslimina mabannata ya zama ka shiga cikin su to lallai zama da madaukin kanwa bahaushe ce yana kawo farin kai yau kana zaune ba ke da suke ba jibi to zuwa gata kila tsinke ka da kai ake yi zama da mabannata na kawo yawaitar sako a bankasa, da kuma rashin gudu da addini ka san inda kake nan ba za ka iya addinin ka ba masu saƙo sun yawa ko kagirai ma sun yawa ko mulhidai ma sun yawa wanda ba su ma yadda da Allah ba ka je ka zauna cikin su to lallai in ba sa'a ba in an yi arziki kila ka tsaya akan sako in bai in ba ma haka ba kila ka wuce zuwa ga shaita Allah ya tsare mu ya ɗan uwa musulmi mu sani lallai malaman sun ce akwai talazu wato akwai wato abin da za ta ce inda wannan za a sami wannan shine tsakanin yawaitar shubuhat da shahawat da kuma yawaitar sabo in dai shubuhohi sun yawa a cikin al'umma shahawa ta yawa to lallai sabo zai yawa haka malamai ta ke talisti ba yadda za a yi a sami wannan can ba wannan in an sami wancan to za ka ji akwai wancan Allah ka tsare mu shi ya sa ma Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda ya rawaito mana hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya tsara zaman zamani zai zo ka ganin cewa yau da gobe kamar tsaftawan ido kaga kewayowar juma'an nan kai ka ce yau a ce wai har juma'a ta yi kewayowar shekara dandanan abin yana ta faruwa wannan alamomi ne na tashin kiyama ta mu zaman kenan dandanan a ce au shekara ta kewayo ai yau ga ramadan ya taho yau muna cikin sha'aban haka haka wannan alama ce ta tashin kiyama haka nan annabi yake lokaci zai zo a rika samun tawayar aiki sai surutu sai abin nan amma aiki irin na sahabbai tukuru sai su ga kullum ya wai sai wato ta karanci yake kullum raguwa yake yi raguwa yake yi masu aiki na ga karanci suke yi sai masu yawai ta surutu ya ɗan uwa har wa yau a cikin hadisa a ne yake za a jefa rowa a cikin zukatan bayi rowar kuma ba karamar ba rowa iri biyu ce akwai albukulu akwai ashokun bukulu ita ce rowar da za ka yi amma ba ka naka wato ba ka ba da naka amma ba ka damu da na wani ba amma shamsin ga tsaman balatin mamako naka bai ciwa sannan kuma na wani kake so ka ci naka kai ma ba ka iya ci cirowa ta kai rowa naka ba ka bayar ba kuma kullum so kake kai a baka wannan za a je ya cikin mutane to dole da aka ci rowa da yawa ba a miƙawa ai cuta ce da annabi ke neman tsari da ita hatta a azkar ɗin shi da ya kalli sallallahu alaihi wa sallam sannan annabi ya ce fitintunu za su bayyana sannan za a yawaita alharar haka ya faɗi sahabai suka ce me ake nufi da wannan kalma annabi ya ce alƙatlul qatl yawan kisa kashe-kashe za a yawaita kashe-kashe ya zama a yau mai muke ciki kisa ba gaira ba dalili a ɗau a farɗa ciki a ɗau a ɗau diga a harbe a ɗau a tare kullum labarin babu daɗi magana kisan kai a duniyar gabaki ɗaya a jinjinta annabi ya faɗi yau ka ce wasu ababen duk sun faru Allah ka sa da imani na ɗan uwa musulmi yau wannan zamanin namu za mu ce da ƙarshe in ka ɗauki zamanin manzo za mu ga fitintunin nan fasin yawa da sanan kamar kai ta ce tsinkewar zare wato kamar allailul muslim yau wannan gobe wancan haka abin ke ta ba mutum ya waye gari da imani sannan kafin marike an neme shi a rasa allah ya tsare an yi abin da za a ce yau kasashen nan mulhidai irin su rasha wanda su allah ma ba su da shi ba suna su a tunanin daban to yau da ake ta kuɗe ɗaya da su da yawan cewa a je inda suke wai ana neman ilimin su na duniya daga neman ilimin na duniya in ba sa abu shi kenan yaron ya tafi kenan sai ka ga ya dawo ya zo wani mulhidi yana shakkar addinin da ake yi yana shakkar samuwar Allah yana shakkar tashin kiyama yana shakkar duk abin da kai aka ce kai imani da shi yasa annabi ya ce sai ka ga mutum ya wayi gari yana mai yayi maraice da imani sannan kuma kafin wato kafin ya wayi gari imanin ya tafi sannan ya ce da addininsa da ɗan wani abu na duniya wanda bai saka kaya kaya ba yau ɗan abu kaɗan mutum za ka ga wannan abin yana sabbaba rashin imani yana sabbaba rikya amma gare yin shi bai nisance shi mutum ya sai da addininsa saboda duniyarsa duniya ake nema ita za a tafi muna neman tsari Allah ka ba mu sabaki Allah ka tsare mu da wannan cikin shahawa ne jinsai shahawa kamar bahaushe na cewa sha'awa wato ita ce bin son mutum ya bi son zuciyarsa son ransa a abin da ya saba ma shari'ar Allah mubuwa ya ɗaukaka wannan ita ce ce ma shahawa ba wai sha'awa kana son riga mai kyau kana son mota mai kyau ta halartata, taka kana son mata kana son gida wannan sha'awa ce da aka sa ɗan adam da za ka bi ta hanyar halarta ka samu ba ita ce ba shahawa ababen da shari'a ta ce a'a amma kuma sai shaidan ya sa masa son su kuma ka ce kai sai ka mallake su sai ka same su kuma ka san Allah ya baya hana baya so haramun ne to wannan su ake kira shi hawa shubha kuma ita ce fasadin mutakar duk abin da zai bata maka aƙidarka bayanin can da muka yi imanin ka da Allah da samuwarsa da sifofinsa da ranar kiyama akwai mala'iku akwai sirari akwai wuta akwai aljanna a zo a cusa maka wata shuka ka rika jin anya ko abubuwan nan haka ne kana shakka wanda ya sake ci mu shubha a zo a cusa maka wani abu na ilhadi da jin wani abu cewa a'a wato banda Allah akwai ma wani Allah ɗin banda wanda banda Allah akwai wani aboki nesa da sauran ababawa da duk suna karkashin shubahar sannan da abin da ya shafi shakka a jefa maka bid'a duk ababen yau da ake fama na bid'o'i da sunayensu da suka samu tayin kadariya jabariya murji'a shi'a mu'tazila duk waɗannan kawari duk suna karkashin shubahar ba su ba sai ta hanyar shubara suna ganin abin da suke daidai ne to waɗannan ababa guda biyu babban haɗari ne wanda suke jawo saɓon Allah a ƙasa babu makawa ya ɗan uwa babu shakka al'ummar musulmi a yau ta zama wato wani tajikin wani karan bara wanda matsiya addinin musulunci ne gudawa da wasu duniya duk suna da tsare-tsarensu da plan ɗinsu yadda za su yi kokari su fata aƙidar musulmi ya za a fata aƙida wannan shubha ɗin kenan aƙida ba zuwa za su ce daina sallah ba daina azumi daina zakka daina a'a ka je haji ba ka za ba za su kullo da abubuwa ne daban-daban tsare-tsare matakai daban-daban wanda za su ƙoƙarin hana ku waɗannan ababen da na nisa ba ba za su ku daina karatun alƙur'ani ba ku daina karanta hadisi a a har za su kawo abin shahawa da abubuwa za su kawo ku tsare-tsare karkashin tsare-tsaren sai ka ga akwai alamu na hana aikin haji sai ka ga akwai alamu na sallah yaro ya tashi bai damu da sallah ba ba sai ya gani ba tsarin da aka tsara shi ne tashi a kai bai damu da zuwa masallaci ba addinin magani ke kawai wani abu ne gashi nan to wannan tsare-tsare ne da suke da shi da ɗanɗe har yau suna nan suna cuta tunani daban-daban a zukatun 'ya'yan musulmi wanda suke ƙarshe yaro zai tashi gaba ɗaya mulkiri mulkiri yana inkarin addinin musulunci ba ku sani ba yana inkarin samuwar allah ba a sani ba bai kaɗa wannan tarkon ba sai ƙarƙashin tsare-tsare na yahudawa da kiristoci da suka yi na ƙasa matasanmu da matanmu ta hanyar ya yaɗa musu abuwa na ibadiyya tuni mun sani cewa alfasha allah ya haramta ta eh alfasha sunanta ma bai da daɗi to sai a yi ƙoƙari a yi ta nuna ba komai bace ne ya ce ne ce luwaɗi rungumar namiji da mace ta kuɗa suri guda ya ma za a yi a rayuwar ba mace a dama wa ce za a rayu ba mace amma mu musulunta ya tsara mana yadda za ka rayu da mace ta amfane ta ta amfane ta ba tare da ta saba ma Allah ba to su sai su ce a'a ai a janye wannan shamancin na cewa Allah ya ce za haram ne manzo ya ce za haram ne shi ce ita ce ibadiyya ya zama kai a gabanka haramun shi ne abin da zuciyarka kawai ba ta so shi ne haramun amma duk abin da zuciyarka take so yi kokari ka ba ta ita ce ibadiyya kenan kokarin hana ka maka komai to kuma zuwa zaki ba su wannan kafiran da duniya ne wai su ce su zo komai halal ba ku kyale komai ku daina magana haram tsare-tsare a hankali sai ka gabawa in ba za'a ba ya tashi da irin tunaninsu ya tashi da irin wannan tsare-tsare nasu wanda yake idan ka biya masa za ka wayi gari cewa ka zama yadda ka zama ka ɗauki maganar wato hijabi tsakanin mata ai ta nuna ma mata wai hijabi kunta ta ne wani eh, abin nan wannan rikin wani mai da ita ba gida ya ce can ana faɗi ba ta ji ba ta ji har ta fara ganin kai hijabin nan tsanani ne mafi ne wani da aka yaye mata shi ta zama tsanara suke nan an gama da ita ibadiyar kenan haka nan yawo ba abuwa da fajinki wanda Allah ya hana da manzonsa a hankali a ta su samu yara ba lokaci guda bane yan uwa yanzu ma mu gani ababen kaɗan kaɗan to ka ɗauka an ci gaba ba a dakile su ba irin wannan bayanin an sami shekara hamsin duniyar nan ne kuke tsammani da aka gama da mutanen taki lokacin kamar a tasau mutanen da suke rasa kafashen da ta mamaye da ya taraba su da addini to wannan fushi ke tun karo mu yau cewa yara su rika jin gaba ɗaya addinin musulunci addini na ɗan takurawa kai addini ne ma da ya kamata a sane shi abin da ya kamata ibahiyya kawai tawaye gari sai ba wani abu da ya gaban ka sunan shi haram haram abin da zuciya ba so abin da ba ta so Allah ya tsare sannan wancan tsare-tsare da kafirai suke yi suna samun goyon baya da taimaka musu a implementin ɗin abin ta hanyar shugabanni na ƙasashe wanda ban rosu da addini za su yi tsarin a hankali ƙarƙashin ƙasa ta hanyar ƙungiyoyinsu daga nan sai sauran shugabanni a kan lasa musu abin da za a lasa musu shi ke nan ya ci karfi a hankali a koyi ana yi ana yi har sai ki biya cikin fili ko muna fata shugabanni su ji tsoron Allah duk wani kullum kulle da za a kullo da shi na tsare-tsare na matsayin musulunci yadda za su fata ƙinar 'ya'yan musulmi su fata su. su ɓata wato al'adunsu da akhlaƙinsu su tunta musu abuwa na alfasha to lallai shugabanni su ji tsoron Allah ko me za a ba su na wani ɗan abin da ake lasa musu da sunan za mu taimaka muku da gina ilimi za mu taimaka muku da taimaka mu gajiyayyu za mu taimaka muku wajen gina ƙasa za mu ba ku rance duk ƙarƙashin shi akwai kulle-kulle Allah madauki cewa lallai waɗannan da suke so siyasa alfasha a ban ƙasa tsakanin wanda suka yi imani Allah ya ce suna da azaba mai raɗaɗi a nan duniya a gobe kiyama da gobe kiyama kuma Allah maɗaukaki masani ne wato kuma su wasu sani ba duk abin da suke Allah ya sani kullakullan da ake ku wanda Allah ma ke karewa yau ya kuke tsammani ne al'umma yau ta duniya ta musulmi banda kariyar Allah da kafirai da masu mara masu baya wajen kokarin share addini a ban kasa ya kuke tsammani ko ina a duniyar ba abin da aka kya ake so a bata a rushe sama da aƙidar musulunci aƙidar nan ta kai kaza ka bar kaza aƙidar ta kai imani da Allah kai imani da ranar lahira ita ake so a zaizaye ina jin da yawa ba ku fahimtar bayanin da nake ba ku zuwa za su fice ma 'ya'yanmu ku daina sallah ba ku daina azumi kar ku imani a'a ababen da ake shimfiɗawa ne ta hanyar da suka bullo da su kafafen yaɗa labarai kafafen yau bidiyo ɗin nan duk da yara suke su ne a hankali imani da ta zaizayewa yadda kai ka tashi da abin da naka mahaifar suke maka tarbiyya alaƙanta ka da masallaci alaƙanta ka da Alƙur'ani, alaƙanta ka da aikin alheri a hankali suke so duk su zaizayar da wannan Ka ga cewa yaro ya tashi ba ruwan shi duniyar ne ita a cikin da shi son zuciyar shi shine a cikin ya dan uwa ɗaya daga cikin su karan kansu shugabannin wannan tsare-tsaren na su kakiran duniya yake cewa ai giya da za a bayar yau da kullum a inda ake shanta a hankali a cikin al'ummar musulmi da mawaƙiya da za a yi sawa tana kaɗa duwawu tana rawa suna aikin da suke to sun fi rushe addini ga al'ummar muhammadu haka ya faɗi da kanshi fiye da wato ainihin harsasai ko wasu bindigogi da za a saki guda dubu a cikin su nan a kashe su ma'ana wai a zo a yaƙi a kashe musulmi ba shi ne gamawa da su ba a'a a sako masu abubuwa na barna wanda zai rushe imanin su ya yaɗu ya ce ya fi barna yau ku dubi har ka shaye shaye yaran mu yaro ya tsawon makami bai jin tsoron Allah ya daɓa maɗan shi kuna jin bai sha wani abu zai wannan da hankalin shi da imanin shi da yadda da cewa za a yi hisabi za a zo da shi a yi ta gobe kiyama wannan da ka tsara, wannan da ka yarka wannan da ka kashe shi ka faɗi da yini da ya sa ka kashe shi yana da wannan imanin zai yi to sai an san sha kwaya sai sun yi a allura sai sun zurfi abin da za su zurfa kuma duk tsare-tsaren waɗancan mutanen ne abin da wannan kafirin ke faɗi in suke wannan sai an su al'ummar musulmi fiye da wai a tinkare su za a yaki da su har wa yau wato ainihin yake cewa ku kokari ku zuba musu wato san wannan duniyar da abubuwa na sha'awar sha'awi. a cuta musu a zuba musu ya zama yaro jina ɗan ƙarami ɗan fititi ba abin da ke gaban su sai waya ya waya mai tsada yaro ɗan ƙarami so yake gan shi da waya ta dubu ɗari a hannun shi ko bai da sana'ar dubu ɗaya da zai samu amma so yake da ya shi da wani kari ina zai sami su an ba sata ba to wannan zai daga daga maganar shahawa ne da suke kokari su sa har wa yau su dai yahudawa wannan da kuke gani suna nan bayan waɗannan tsare-tsare na shari da ɓata al'umma da rusa dukkan wasu ƙabi'u na musulmi cikin dabaru ba wani fito sai ni yaki da ku ba ai ga sunan yakin ma na duniya ba sa kauna shi ja da baya suke ba su so ai gaba da gaba tsakanin su saboda ba sa son mutuwa san ci son yaki na rusa ku ku zama kun ba addinin ku ba tare da kun ba suna yin amfani da manya-manyan shekaru nasu da wasu a cikin munanan mutane domin su rusa aƙidun musulmi su kawo su ɗabi'u marasa kyau wani kalma hili yake faɗi yake cewa wai menene za a canza aƙidar nan ta uluhiyya ta ubangiji za a canza ta a kawo wani abu canjin ta da zai karbu yace ai ba abin da za a sa ta mafarkiya abubuwa na harkar fina-finai da ake nan da raye-raye da kaɗe-kaɗe da duk abin da yau ake go a cakuɗa maza da mata ko matar to a yawai ta cikin al'umma da shi ne za a kau da aƙidar uluhiyya aƙidar manzo sallam yadda da akwai Allah da yanayi to yau duk masu wannan shekantakun ne ne a gaban su. zai rawa zai aje gashi zai sanya ɗan kunne zai kama mace zai shaye shaye zai ina sauran al'umma daga nan ba magana lokacin sallah a shigo da ababen da ita sallah ba ta da nata sa kai yanzu ƙwallo da ake a duniya ana ware masallah lokacinta daidai da ake shi a wata duniya kila su ƙarfe bakwai ne kila mu lokacin a zahar ne wata kila su can a lokacin da ake ƙarfe goma ne kila mu a daidai lokacin magariba ce yaran mu suna tsallake sallah ne duk ababen ne su ne kuma sai ki ga mutanen mu ana goyon baya ya ɗan uwa musulmi mu sani lallai suna ƙoƙari ne su kawar ma wato jiri yanayi na al'umma a kawo musu da inda su ta addinin musulunci su zama suna kokari su rika lalubo abin da ke hannun kakaranta su rika ganin shi ne ci gaba su rika kokari su rika galadila wannan rashin mutuncin da jinaya ɗin su rika ganin su ne abin da ya kamata a yi a kawo da abin da ake ce ma kunya kunya wacce take yanki ce ta imani ita yau ake so a zare tsakanin al'ummar musulmi yaro ka gan shi da yari ya ta hannunta yana rungumarta ga shi nan aure za a yi a tura a cikin duk kafafe ana gani ga yadda aka yi auren ga rawar da aka yi ga yadda aka yi sake ga yadda wane ne duk wannan rashin mutuncin da rashin kunya shi ake so a haifar ma al'ummar yana tafiya daidai da abin da annabi ya ce ce da sannu lallai sai kun bi hanyoyinsu wato hanyoyin wanda suke gabanin tsari da tsari zirani da zirani har da a ce za su shiga ranin da mutu kun shige shi la ilaha illallah annabi yana faɗin wannan magana a zamanin sababu wani sahabi a ce yana koyi da bai bude wanda umar yana tafiya zai ga cross akan hanya dan ke ba ba wai cross na gaske ba sai ya hau kan ɗaya gikiya ba zai wuce ba sai ya tallace da kafa saboda gudun koyi da kirkeci to yau ya ya'yan musulmi suke sai an waye gari zai ce za a ce ki daurin auren na shi ma zan yake shi masallaci daurin aurena saboda ne wai duk addinai ne da abu guda ne ya jama'a mu ji tsoron Allah bibiyar duk inda suka taka shi yake so a taka wannan magana yanka ɗin da rayayen da ake wurin wata gado shi shi wanda yake a yau can kakan shi yayi ko kakan kakan shi yayi ina aka gado wannan an gado shi ne daga inda aka gado shi an san wanda suke yi yau shi ake so a dawo mana shi ta hanyar waɗannan ababa da Allah madaukaki ya hana ya ɗan uwa yau daga cikin musibar da ke damun mu jahilai a mu da ba sa karatu sai su ta ganin kamar wai sun da su kasashen yammaci an ba su technology ko na gamanci suna kere-kere sosai sai su da kamar duk abin da ya zo kuma da gare su mai kyau na'am ke nan su mai kyau ne mu ma Allah bai hana mu ba mu tsere jirgi mara matuƙi mu jera mu tsere mai matuki mu tsere wa rawanke duk abu mu je mu koya mu tsera a wannan babu laifi amma mu ɗauka duk abin da ke hannun su na tsara daidai ne za mu koro mu za su yi wannan kuskure ne wasu daga cikin jami'ai suna ɗauka ai wannan daidai ne kuma wannan ba daidai ba ne suna cewa wayewa ne ci gaba ne mu ma ya kamata ba za mu ci gaba ba sai mun kawo waɗannan abubuwa sai mun cire wani magana halal haram in dai muna so mu ci gaba Allah ka tsare mu da wannan tunani mu tambaya da za mu musan mu a ƙarshe shine mu sani yan uwa wannan fitintunu na shubuhat da fitintunu na Tahawar ya za mu magance su ya za mu yi nisance su ga mu auka musu ba tunda suna nan yau da ba ka saka hana su tsare-tsaren su na wannan shahawa da shubhat ba yau ba ka saka tsare ta ce waya ba za ta shigo Najeriya ba ba za ta zo Kano ba an ba zai rika waya ba yaya za a yi ba za mu auka cikin ramin ba malamai suka ce hanyar ita ce na farko isu shubahat abin da ake magani ba a auka musu ba shine kayan kaddin da ilimi na addinin musulunci ilimi mai amfani mai dalili Allah ya ce annabi ya ce bisa fahimtar magabata da shi ne za ka kare kanka daga auka mu duk wata shubha ta shi'a ce ta wasu sufaye ne ta wane ne ta duk wani wanda ne kawo maka shubha kana rike da qur'ani da sunnan manzo ta sai da sahabbai fahimta to ka sami girbi, ka sami wata kariya wannan shubha ba za ka auka masa ba insha Allah sannan abin da ya tafi su kuma shi wato ainihin shahawat da me za ka yi ƙoƙari ka kare kanka ba ka auka musu ba. Hada wancan maganin ilimi kenan. Na ba za ta zauna gida ba ka karatu ba ka zo inda ke karatu ka ce wai wata shubha za ta zo ba ka rikta mata ba sadda za ka auka ma ba ka sani ba to haka ne shahawat malamai suka ce hanyar da za mu bi mu kare kanmu daga dukkan wata shahawa wani rudu na san abin duniya ko abin da zai jamu shine wannan abu biyu ne yawaita da'a ga Allah da yawaita ibada sanda duk zama kana kokarin abin da Allah ya ce kai kana yi ibada da Allah ya ce kai kana yi to lallai za ka ga ka nisanci haɗari da wasu wasi da duk wasu shahawa da za su taho mata su auko mata. wanda kuma waɗannan mutum kan zance su shi ke na ibn qayyim Allah ya ƙara masa rahama abin da yake cewa idan zuciya ta gafana sa'a guda wato ga yin zikiri da ambatan Allah da yin wani abu na ibada to lallai shekar zai auko masa kuwa sannan kuma shekar ɗin zai fara sa shi gulace gulace ya rika sa shi yi kaza yi fatan kaza zama kaza kai ma ai kai ma yau kai ne amma da ta shigar da kanka da da'a ga Allah kai ne masallaci Kai ne wurin karatun ƙur'ani? Kai ne wurin kasuwarka Kai ne wurin aikinka Kai ne wurin iyalinka haka ka kewayo yau gobe askar na safe na maraice sallolin nan biyar kan lokaci cikin jama'a karatun ƙur'ani neman abincinka shaitan bai da lokacin da zai zo buɗe ka da wata shahawa amma ka bar su to zai je fara maka kulle kulle ya za ka zama ai sai ma bai kamata a baka a baya ba yau tafiyar nan da ake mota kaza da ake hawa musamman yanzu kana buɗe abin nan za ka yi wani abu sai ka ga an turo maka hoton motoci sai an turo maka hoton gidaje sai an turo maka hoton mata duk ababa na shahawa to in ba ka da lokacin kallon su ba ta da lokaci sai abin da zai amfane ka to da wannan ne malamai su ce za ka iya tsere mutum wata shahawa ka shagaltar da kanka sannan ka zama kana tare da mutane salihai mutane na kwarai bayan Allah wanda suka damu da Allah ya zama kana tare da su suna tunatar da kai sannan duk abin da zai taɓa zuciyarka na ɓata ta so ne mufsiduna ya zama ka nisance su su kuma ba ta ba su wannan zai karfafe ka wajen nisantar waɗancan ababa zai ka ƙaunace maɓannata sannan ka zama tare da na ƙwarai shi ya sa annabi ibrahim alaihi salam lokacin da abu ya yi tsanani tare da jama'arsa shi kaɗai a lokacin ya rasa yadda zai gumaka kane su ake bauta ma duk bauta kuma ta ake ya rasa yadda zai yi sai Allah ya ce wa wato wa ta zan wa ko menene wa ku wa tazilkum wa ma la'una min la zan bare zan tsare ku ni san ku da ababan da kuke bauta ma ba Allah ba wa adu rabbi kuma in je in kira ubangiji na in roƙe shi ana abu wato Allah aku na da rabbi shaqiya kuma na tabbatar ba zan zama tafafe ba game da abin da nake roƙon ubangiji na zai bani mafita sada aka taru za a jefa shi rijiya shi kaɗai ne sai ya gudu ya tafi ya bar wurin to kai ma idan ka ga inda kake na akwai ɓanna maɓannata ne za su ɓata maka addininka to sai ka yi ƙoƙari ka bar wurin ka tashi ka koma ka haɗu da mutane masu ɗa'a ta gama tana yin na a tare da su shi yasa malamai suka ce idan kai da ake kafirci ne ba za ka iya gyara ta shi ta koma inda za ka musulunci kuma da mai maranin ya tashi ya koma inda zai bauta ma Allah haka nan idan ko musulmi ne to hanya biyu aka bayar ayin da za ka zauna tare da su idan suna aikin da'a kai aikin da'a tare da su in suna aikin sako ka kaurace musu shi yasa za ka je sallar juma'a za ka zama cikin jama'a za ka yi darasi na ilimi tare da jama'a za ka je gai da mara lafiya za ka je wato kare ka gawa tun wannan shafuka ne da mutane sannan ka ƙaurace masu wajen wasannin banza wajen yi da mutane wajen zama ana ɓata lokaci a banza wanda ya zamu ga an dawo da wannan ababen, matasa yanzu garin nan yayi ake da samar da wurin sunoka a yi mata ado a sa fitilu yara su zauna awa hudu awa biyar suna sunoka ina ilimin da muke sa a je a iya kera jirgin sama mana matuƙi ka zauna kana ta sunoka har su za ka sunoka alheri yanzu shi ake sai wai shi ma abin neman kuɗi ne sai ka ga hajiya ta je ta buɗe rumfa ta zuba kuma yaran da suke zama wurin ka kaɗe ka gani kila ka ci ai sunoka a karan kanta ka jefa wancan ya jefo kila ba haramun bace amma ka dubi yadda suke aski ka dubi shigar su a wurin da wandansu da kuma ɓata lokacin da suke yi to wannan duka ya kamata a ce mun gane shi mun nisance shi ya zama cewa ka zauna da mutane na kwarai ka nisanci kuma wanda suke na banza kissar bawon Allah da ya tafi ya yi tambaya da malami cewa ya kashe rai tasa'in ya zai yi malami na kwarai ya ce ka bar wajen ka tafi can inda ba haka cika ba ka je ka bauta musu kamar kasar ya je can ya zama samarin tafiyarsa Allah ya gafarta masa kinan ya zama wajibi a gare ni duk inda ake farna ka bar wajen ka koma inda ba a yi wajen ba za ka ga hanawa ba ya ɗan uwa mu ji tsoron Allah malamai Allah ya ƙara musu imani Allah ya ƙara musu wato shirya suna ƙara gaya mana cewa nisanta mutanen banza da masu gida da fatattu wajibi ne Allah ka samu gyara Allah ka mana jagora wannan al'umma ta mu Allah ka gyara mana ita Allah ka ba mu imani Allah ka karfafe mu da imani Allah ka karfafe mu da imani shine babban wukakin di wacce za mu kauce masaban Allah Allahumma inna nas'aluka al-nasra ala al-adu Allahumma ajil Allahumma ajil farjana وانشر الامن والايمان علينا والبركه والخير على اخوان المسلمين يا رب العالمين واجعل بلدنا هذا امنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين من اراد بلادنا بكيد فكلهم وقلهم ورزقه وذللهم اللهم إنا نسألك أن أن أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Thank you.